kwakwalwa ko a ce maganin karatu abin da ya kamata masu kallo su gane cewa kwakwalwa akwai heredity akwai kuma environment wannan suna jawo kwakwalwa heredity abin da nake nufi da heredity gano. idan mahaifinka yana da kwakwalwa to ɗansa in mahaifi yana da kwakwalwa ɗa shi ma zai zama yana da kwakwalwa idan kuma mahaifiya tana da kwakwalwa to za ta iya gadar kwakwalwar wajen mahaifiyarta sannan environment yanayin zamantakewar waje yakan sa mutum ya zama mai kwakwalwa idan ya zama ka taso cikin masu karatu kowa so yake karatu to kai ma dole ka dage kai himma ka zama kana da wannan karatu shi yasa malaman psychology suka ce galibin abubuwan da suke sawa yaro ya zama yana da kwakwalwa abu ne guda biyu uba yana da kwakwalwa amma bai ilimin boko ba amma kwakwalwar tana nan shine da ya ki dagewa ya karatu ɗansa kuma in ya dage ya karatu sai ya kwakwalwa irin ta mahaifinsa sannan ana gadon rashin kwakwalwa albalaja kenan idan uba ya zama bai da kwakwalwa ko uwa ba zai iya dawa ba shi da kwakwalwa baya gane karatu to idan mutum ya zama baya gane karatu akwai hanyoyin da ake bi na magungunan musulunci a bashi magani kuma take allah ya ba shi lafiya akwai hayi harkoki na addu'a akwai wata sallah da ake yi ranar alhamis mutum zai tashi ya sallah raka hudu akwai surorin da zai karanta akwai addu'o'in da zai karanta wanda in allah da ku biyo mu a shiri na gaba za mu ba da maganin karatu ta hanyar sallah yanzu kuma zan muku magani ba ku maganin karatu ta hanyar amfani da ganyayyaki da tsirrai duk wanda yake son ɗansa ya zama mai ƙoƙari ko yarsa ta zama mai ƙoƙari mai hazaƙa mai basira ta nemo ganyen na'ana ganyen na'ana ga shi nan ku kalle shi sannan a nemo zuma ita ma ga ta nan kalleta ita ce zuma wannan in aka nemi waɗannan abubuwa idan aka nemi waɗannan abubuwa sai a tabbasa ganyen na'a-na'a ya tafasu sai a haɗa da zuma a zuba a cakuɗa ya yi zaki zaɓai-zaɓai da safe ko in ce da alfijir daidai gudowa alfijir a yi shayi da na'ana da zuma a kara baki a karanta suratun rahman har zuwa karshe kafa uku a cikin wannan shayi idan aka yi haka sai a ba wanda ake so ya dama mai karatu sai ya sha idan ya sha har a bar shi ya kwanta bacci a zaunar da shi ya karatu ko ya karatun ko kuma ya karatun arabiya amma lalle a tabbatar ya yi awa ɗaya bai bacci ba bayan ya sha wannan haka za a yi wa mutum har tsawon kwana bakwai da izinin allah sai ya zama duk abin da ya karanta sai ya gane duk abin da ya karanta sai ya fahimta sannan kuma in kana buƙatar magani nan ma akwai brain buster shi ma magani ne na kwakwalwa an yi haɗin haɗinsa da inganci mai kyau duk mutumin da yake bukata to shi ma za a iya taimaka masa da shi in kuma kana bukata to za ka iya mana magana sai mu a kawo maka a duk inda kake wannan shi ne abin da za mu iya gaya muku akan maganin karatu don turo mana da tambayoyi sai a nemi waɗannan lambobi ga su sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili ko sifili takwar sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya abubuwan da suke kawo ƙanƙancewar gaba na ɗaya akwai hawan jini hawan jini duk mai fama da matsalar hawan jini to za ka same shi mafi akasari yana ɗauke da raunin mazakuta haka ɗabi'a take na biyu ciwon sanyi matsanancin ciwon sanyi shi ma duk mai fama da ciwon sanyi za ka same shi wato ya rago ne a shimfiɗa abu na gaba a ciwon suga. ciwon suga wato ciwo ne wanda yake kashe azzakari abu na gaba mai matsalar ciwon basi ya rinka tusa ko ya rinka jin zafi ko basir mai fitar baya to duk mai matsalar basir to za ka same shi shi ma yana ɗauke da raunin masakuta a mafi lokaci damuwa duk wanda ya zama yana cikin tension yana cikin tashin hankali ko damuwa za a kore shi daga wajen aiki a'a za tsoron haihuwa yake ji a'a da dai sauransu kawai kana cikin tashin hankali to wannan tashin hankali yana kawo yana kashe azzakari yana kawo ƙanƙancewar mazakuta